ku danna subscribe sannan ku danna ƙararwa domin ci gaba da kallon kafin na bidiyo shahararru na ban dariya da dai sauransu. A ranar 29 ga watan Agustan 1969, Allah ya azurta iyalin wasu haziƙan manoma da ke na ƙaramar hukumar mafa da ke yankin tsakiyar jihar Borno da haihuwar baba ga na Umar Zulu. tun a shekarun ƙuruciya a kullum zulum ke bin mahaifinsa zuwa gona da ƙafarsu wadda nisanta ya kai kimanin kilomita bakwai daga cikin garin laskuri zulum ya haɗa aikin nomansa na yarinta tare da neman ilimin firamare a mafa daga 1975 zuwa 1980 kafin ya ci gaba zuwa makarantar sakandare da ke garin mungu daga 1980 zuwa 1985 bayan kammala karatun sakandare ne fa yayin da yake shekara goma sha shida zulum ya ci gaba da ɗaukan nauyin karatunsa a lokaci guda kuma yake ɗaukar ɗawainiyar ƙannansa a cikin 1986 zulum ya shiga makarantar fasaha ta ramat da ke maiduguri don yin karatun difloma da barewa a fannin noman rani a matsayinsa na ɗalibi yana tafiyar kafa ta aƙalla kilomita takwas daga unguwar kofa biyu inda yake zaune wurin wasu 'yan uwansa zuwa makaranta kuma ya dawo saboda ba shi da kuɗin mota na zuwa da komowa bayan ya kammala karatun diploma a 1988 zulum ya shiga aikin gwamnati a ƙarƙashin jihar borno a 1989 a matsayin ƙaramin jami'i na ma'aikatar noma ta jiha a 1990 zulum ya fara karatun digirinsa a fannin fasahar aikin gona a jami'ar Maiduguri sannan ya kammala ta a 1994. A tsakanin 1984 zuwa 1999 yayin da Zulum ke harkar ɗalibta a makarantar ilimin fasaha, jami'a da kuma wasunsu, Zulum yana neman abin masarufi ta hanyar aikin direban tasi. Wasu lokutan kuma yakan tuka bas daga baya kuma ya koma aikin dakon itace a akwai Cikin waɗannan shekaru goma sha shida. don ya koyi yadda ake gyaran motar da yake tukawa a hakan kuma ya hada da toki da kuma aikin nikan gari in ya je hutu ƙarshen mako a mahaifarsa a mafa cikin 1977 ya ci gaba da karatu a jami'ar ibadan inda ya yi digirinsa na biyu a cikin 1998 a fannin fasahar noma 1998 zulmi ya samu aiki a jami'ar maiduguri a matsayin ƙaramin malamin jami'a cikin da biyar kuwa ya fara karatun digirinsa na uku don kwarewa a fannin ƙasa duba inda ya kammala a tara. to yanzu dai zulumi ya zama cikakken malami ya taka matakai a wani lokaci ya zama mataimakin diyin sannan daga bisani ya rike diyin na tsangayar ilimin fasahar noman zamani a shekarar 2011 gwamnan jihar borno na wancan lokaci kashim shattiwa wanda tun tsawon shekaru ya san irin kwazon zulum ya naɗa shi a matsayin shugaban makarantar koyar da fasaha ta ramat makarantar da dama tuntuni zulumi ya santa kwarai lokacin da yake ɗalibta a wannan makaranta to sai dai kuma lokacin da yake shugabancin makarantar zulumi ya zaɓi amshi ƙaramin albashi a matsayin malami a jami'ar maiduguri a takaice dai ya yi aikin shugabancin wannan kwaleji kyauta ba tare da amsar ko kobo ba wannan hikima da kuma matakin rashin nuna son kai ya baiwa zulum damar ci gaba da koyarwa a jami'a wanda a lokaci guda kuma yake shugabantar kwalejin koyar da ilimin fasaha akwai lokacin ma da zulum ya yi karatu a makarantar koyar da dabaru da tsare-tsaren shugabanci ta ƙasa cikin shekaru hudu zulum ya kawo gagarumin sauyi a kwalejin ramat sosai ta yadda cikin da goma sha biyar rashin zarmiya da gogewar zulum ta ja hankalin gwamna kashim shatima na wancan lokaci ya naɗa shi a matsayin kwamishinan da aka fara yin irinsa kan sake gigginawa gyarawa da kuma sake tsugunarwa duk da cewar akwai ɗumbin kuɗaɗe a ayyukan sake kar ku manta da ku yi mana like sannan za ku iya yin comment da albarkacin bakin ko kuma tambaya mun gode kashin shatima ne ya tabbatar da haka zulum ya kula da sake gine-gine sama da dubu talatin makarantu asibitoci da kuma wasu muhimman ayyukan al'umma waɗanda suka jawo maido da tsarin shugabancin ƙananan hukumomi a hankali tare da sake mai da waɗanda ke gudun hijira zuwa garuruwansu a ƙananan hukumomi goma sha Yayin da ake sake gine-ginen ƙauyuka, Silim ya ci gaba da aikin koyarwarsa da bincike a jami'ar Maiduguri. sannan ya samu cikar burinsa a 2016 yayin da jami'ar ta mai da dr zulum ya koma farfesa zulum da ya bare a fannin fasahar ƙasa da ruwa shekarar 2018 lokaci ya nuna waye ya dace ya zama ɗan takarar gwamna a jam'iyya mai mulki ta apc domin zaben 2019 gwamnan wancan lokaci kashim shatima ya zo da wani abu da ya zama wani abun koyi a duk faɗin ƙasar nan wanda a cikin nutsuwa ya bayyana zaben farfesa zulum a matsayin wani gwamna a yayin da ake tsaka da wasu manyan matsaloli cikin wata makala ta gwamna shattima ya yi hasashen gaskiya kankan da kai da kuma mutuntawar da zulum zai tabbatar a cikin ayyukansa na ci gaba domin amfanuwar al'ummar jihar borno zulum wanda shine ya fi samun rinjayen masu zaɓe ya zama zaɓaɓɓen gwamnan jihar borno da sama da ƙuri'u miliyan ɗaya wannan ba ƙaramin nasara ba ce tun da aka rantsar da shi a ranar 29 ga watan mayun 2019 zulum bai yi wata wata ba ya fara tunkarar wasu manyan matsaloli a jihar borno gwamna zulum ya yi ziyarce-ziyarcen ba-zata a asibitoci da tsakar dare makarantu da sanyin safiya da kuma wasu wuraren aikin gwamnati a kowane irin lokaci don samun cikakken bayani da kansa. To wani yanayi da ba a saba ba, Farfesa Baba Gana Umar Zulum a cikin kwanakinsa ɗari na farko ya gabatar da wasu ayyuka har guda ɗari da ashirin. A shekararsa ta farko, Zulum ya ƙaddamar da ayyuka na zahiri ɗari uku da ashirin da shida tare da kuma wasu managartan tsare-tsare da shirye-shirye har guda arba'in cikin kyawawan ayyukan zulum 326 akwai wasu gidaje guda dubu shida na zamani da kuma masu matsakaicin farashi don sake tsugunar da 'yan gudun hijira da masu neman mafaka waɗanda suka yi ta kansu a dalilin har-haren 'yan boko haram cikin wannan lissafi akwai manyan ayyuka 76 kan ilimi waɗanda suka haɗar da sabbin makarantu ayyukan tallafawa lafiya 46 da suka haɗar cibiyoyin lafiya 37 manyan ayyuka guda 40 suka haɗar da sabbin hanyoyi da kuma aikin da ake yi na gina gadar flyover ta farko a jihar borno mai hawa na sama da na ƙasa Haka nan, cikin lissafin akwai manyan ayyuka goma sha takwas da kuma samar da lantarki a birane da kuma ƙauyuka samar da sabbin rijiyoyin burtsatse uku, tare da sadar da su ga al'umma da kuma gyara waɗanda suka lalace guda ɗari uku da talatin da biyar. gyaran tsarin ba da ruwan sha a birnin maiduguri da kuma samar da aikin ruwan sha na alau da kuma tsarin samar da ruwan kashi na biyu to a yayin da yake haɗa ƙoƙarin kakkaɓe 'yan boko haram da kuma ayyukan jin kai gwamna zulu ya rarraba ɗaruruwan motoci da kayan jin daɗi ga jami'an sojoji ƙara wa 'yan sibilan jtf kuɗin alaus ɗaukar dubannin 'yan farauta da kuma 'yan bijilanti har ila yau zulmi ya zamo jagoran jin kai na al'ummar jihar borno garuruwan baki don bibiyar irin tallafin more rayuwa sannan samar da maido da wasu hukumomin al'umma noma da kuma ayyukan hannu ta hanyar sanya jari a makarantar horar da sana'o'in hannu da ke garin muna wanda ke da ɗakin koyar da ɗalibai goma sha hudu don koyar da 'yan gudun hujira da suka kai dubu ɗaya da ɗari biyar a fannonin sana'o'i daban-daban To yanzu kuwa a shekara ta biyu zulum ya wuce batun ayyuka 326 da ya yi a shekarar farko. Zulum ya ma kaddamar da wani tsarin farfadowa da bunƙasa jihar Borno na tsawon shekaru 25. Bisa nasarorinsa na ban mamaki, zulum ya sami kyautukan girmamawa da dama. Zulum ya sami girmamawar ƙungiyar 'yan jaridu ta ƙasa ta gwamnan da ya fi kowanne cika alkawari a 2019. mafi kyawun ɗabi'un musulunci na shekara ta 2019 gwamnan da ya fice a gasar tel magazin ta shekarar 2020 girmama daga jaridar bangar na 2020 wanda ya zarra a gasar jaridar leadership na 2020 kyautar shugabanci na zik na 2020 girmamawa ta musamman daga silverbad na 2020 fitaccen gwamna na gidan talabijin na ebere na 2020 kyautar girmamawa kan ginshikin al'umma ta 2020